Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Yanzu haka dai wasu 'yan jihar Kano da yawa suna can ƙasar Algeria a cikin halin rana zahi inuwa ƙuna. sanadiyar wani shirin da wai suka ji a wani gidan rediyo, kamar yadda za ku ji bayani daga bakin wani ɗan kasuwa mai zuwa Sari ƙasar ta Algeria, wanda ya gano halin da suke ciki kuma ya ba mu labari. Ni na zo nan ina Algeria. walla wallahi mun haɗu da mutane 'yan najeriya wanda suke towa nan ake musu ƙarya ko wani makaraci da ya je shi gidan rediyo kwanaki garanti rediyo can kano ya je wani program da ya program ɗin gaya maka mutanen da suke da suke zuwa waɗanda suna barin aikinsu suna zuwa nan wallahi sai mutum ya wata shida bai samu aiki ba akwai wanda muka hira da shi irin wahalar da ya ci sai da wajen sati ɗaya ma bai ci abinci ba za su to da mutane kamar ashirin su karɓo kuɗaɗe da yawa a hannunsu su za su nema musu aiki a nan nan kuma in an zo mutum wani ma rasa rayuwar sake suna zuwa ainihin sai su watsar da su su gudu ko ganin su ba su yi ba akwai kuma kuma waɗansu wanda su sun sha wahala to su kuma ba su ga yan uwansu ga abin da suka ce su yi wa yan uwansu shiga kamar wanda suka haɗa unguwa kaga yawanci wanda suke muke yaɗuwa da sunan yawanci yan ohun mata ne yan zage yan ƙofar bai yan kurmi da sauransu Ga ma ɗaya daga cikin irin matasan na Kano da aka yi ma shigo-shigo ba zurfi. Sunana Usman Bello Munjibir. Muna jan hankalin 'yan uwa. Duk wani wanda zai zo mutumin Najeriya da zai zo yaudare ka da cewa zai kai ka kasashen laraba wannan na afirka misali kamar irin su algeria mu da abin ya faru a kanmu eh yanzu haka ma muna cikin algeria amma duk abin da aka gaya mana mun zo mun ga ba haka ba kuma wahala ce ga ta nan ba irin wadda ba ma sha mu kanmu mun yi nadama zuwa kuma muna ƙoƙarin ma mu samu abin da za mu yi mu koma amma mun makale sakamakon babu ma aikin da za ka yi ka samu kuɗin mota da za ka iya dawowa gida. Ga kuma wani matashin wanda shi kuma labari ya bada na irin bakar azabar da ake sha a hanya kahin a isa ƙasar ta Algeria. Gaskiya idan ka tun da ka shiga Nijar za ka dinga haɗuwa da ƙalubale, in dai ka ce Algeria za ka zo. to Nijar ma'aikatan Nijar sai dai kai musu ƙarya akan a Nijar za ka tsaya idan ka zo Nijar za a samu guzayen da suke shigo da ku a mota za su je su ajiye ku a bodan Nijar da Algeria za ku tafiya kafa za ku iya wuni kuna tafiya sannan su ɗebe ku sannan za ku iya kwana ma a cikin duwatsu idan ka tsallako boda kuma ka da ma'aikata za su kama ka idan sun kama ka komai naka za su faci don ni yanzu kalubalen da na gani wajen shigo wannan duka kayana sai da a ɓaci kaya na kala ɗaya na shigo da shi kasan nan gana a algeria yan sanda sun kama mu na bakin boda an azabtar da mu sosai sun zo suka sa muka dinga ɗeba dutsina yashi suka ba mu gataraye muka je muka dinga sare bishiyoyi muna jawa muna kawo musu inda suke a zaune bodar da aka tuje wajen tsallakowa a shigo gaba ɗaya sai da suka sa muka gyara su da hannu iya azabtarwa za su azabtar da ku sannan su rabu da ku ku ci gaba da tafiya Mun tuntuɓi gidan rediyon da aka ambata a cikin wannan shirin don mu bi bahasin labarin mutanen da suka tafi ƙasar Algeria daga jin wani na bayani a rediyo. Suna dai su Suyuɗi Isa Jibril, sannan kuma ni ne manaja programs na garanti rediyo. To, na farko dai dukkanin abin da za mu yi eh, a rediyo, mukan sai da air time a yi abin da yake mun yi verifying na content ne, mun san me za a yi a kai, wane ne ya yi, yaushe ya yi, me kuma aka yi makila kafin a saka. saboda haka ba ni da wani rekod na cewa mun yi wani commercial program akan wani da zai zo ya ce mutane su tafi wata ƙasa. Mm. To amma dai idan akwai wani abu na sani muna da program da muke kira tafiya mabudin ilimi. Eh, shi kuma program ne na waɗanda suke zaune a ƙasashe yana mutum ya je ko America ko Ingila kuma ina ne dai a duniya eh, zai zo a tattauna da shi ya ba da bayanai na yadda ƙasar take sannan kuma a yi comparing haka da abubuwa na kasanmu ta inda za a farfado da wasu abubuwan kila ci gaba irin abubuwan da ya gani na ci gaba ya irin waɗannan bayanan to idan ba mamaki ban sani ba idan ya yi wucewa akwai wani abu da za a yi makamancin wannan sosai zai zama ko a wannan program din in da za a gayyata wani wanda ya zauna Algeria ya yi bayanin yadda Algeria take kila hmm. ci gaba kila daɗin zama kila opportunities eh, idan shi kuma wani a cikin rufe kawai ya ji wannan wanda ko ina za ka tafi duniya yanzu inda za ka je ina ganin bai kamata ka tafi blindly haka ba ka da wanda ka sani ko wanda ya ɗauke ka aiki ko wani abu duk inda ka je a duniya sai ka sha wahala so idan akwai wani abu kila in irin nan ne aka ce wani ya ji wani abu makamancin haka an ba da labarin wata kasa ya wanke kafa ya tafi to wannan ba zan ci ba zai yiwu ba mm, kuma nan ko ina ma za a iya yin shi eh, amma takamaimai babu wanda ya zo ya ya tallata irin waɗannan ayyuka a Algeria gaskiya gaskiya gaskiya ni dai as far as I'm concerned ba ni da record din musamman a program mm-hmm. eh, ba ni shi gaskiya ina ya samu Wakilinmu a Kano Salim Umar Ibrahim ya kai wannan magana ga kwamishinar mata da walwalar jama'a ta jihar ta Kano da kuma NAPTIP wato hukumar yaƙi da fataucin bil'adama. To amma ka mu kawo muku bayanan da suka yi ga Salihu Makera, editan jaridar Aminiya da tsarabar labaran da ke kunshi a cikin jaridar mai hita yau Juma'a. To babban labarinmu na wannan makon mai kanun miƙa wuyan 'yan Boko Haram ya bar bada da ƙura. Ya yi nazari ne game da yawaitar miƙa wuya da 'yan boko haram suke yi da kuma yadda su mutanen jihar borno suke kallon wannan miƙa wuyar amma dai wani masani ya ce wannan zai ba wa gwamnati dama ta kawo ƙarshen wannan matsala idan ta yi amfani da shi da ya kamata sai kuma labarin a wani matashi mai yi wa ƙasa hidima da ya zama kuma bayan an yi masa allura talatin da kuma filinmu na tuna baya tare da malam cdh ali fitaccen dan jarida kuma ɗan siyasa da kuma yadda ya zama barazana wa gwamnatin amurka saboda kasancewar sa dan gwagwarmaya sannan akwai labarin ci gaba ta kaddama tsakanin wiki da atiku sai kuma yadda kamfanonin fasa duwatsu ke ci da gomin kanawa sannan fito da wani sabon fili mai suna bin diddigi kasashen waje kuma mun yi labari akan zaben kasar kenya mun kuma taɓo sulhun gwamnati da 'yan adawan chadi sai samaman da hukumar yaki da manyan laifuka ta amurka fbi ta yi a gidan tsohon shugaban kasar donald trump a bangaren al'ajabi kuma wani ango ne fasa auren amaryarsa saboda gajartarta sai kuma ba indiyan da shekara 22 bai taɓa yanka ba a bangaren wasanni kuma mun yi sharhi ne akan ɗan kwallon nan halan da ya kuwa manchester city akan ko hakan zai jawo magance matsalar ƙungiyar sai kuma labarin da ke cewa za a fara wasan polo na bana a katsina a ƙarshen wannan watan da muke ciki yayin da majalisar dokokin jihar kano za ta binciki matsayin da suka jawo kano pilas ta koma da baya a gasar firimiya ta najeriya shirin najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na daily trust kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahin aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com aminiya trust ko a twitter.com aminiya trust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast irin su Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana iya jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyo kamar Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3 da kuma Badegi Radio a Mina jihar Niger a kan mita 90.1. To kamar yadda na shaida muku a baya wakilin Musalim Umar Ibrahim ya tattauna da Malama Zahra'u Muhammad Umar, kwamishinar mata da walwalar jama'a ta jihar Kano, wadda ta hwara da ba da shawara kan yadda ya kamata hukuma ta shiga lamarin nan ta tsara yadda mutane za su rika hita kasashen waje neman aiki. Hukumar mu ta shiga musamman 'yan basin Najeriya ta yi jan ido akan wa'anda suke kai yara aiki. ta tsaya ta buga gabaran abin ta tsari da kanta a yi rajistirin a nan ta sa ido ya kamata hukumominmu na najeriya su duba inda abin nan ba kano ba ce kawai abu ne din najeriya ba abu ne da ya shafi gwamnatin jiha ba abu ne da ya shafi ƙasa baki ɗaya ya kamata ta yi wani tsari na fitar yaranta 'ya'yanta ne tunda bata samar da aiki a cikin gida ba ya zama available ana cikin wani irin kunci ya halatta su fita su nemi arzikin sa waje amma a sa musu tsari a san cewa 'yan ƙasa ne wannan shine abin da zan iya faɗa gaskiya su kuma iyaye da suke ci da zuci da zalama suna ganin yaro in ya tafi waje shine zai yi kuɗi wani lokacin ba a abin da niyya mai kyau shi ma yana jan matsala su yi haƙuri ya zauna a gida ko gyartai ya zama ya fi mai alkhairi da a kai shi a sa shi wani izgilancin da addininsa ma bai yarda da shi a matsayinku na mahukunta Eh. akwai wani abu da za ku iya yi a gwamnatance wurin ganin cewar an dawo da su ko kuma an kai musu wani tallafi? Ba shi sa aka ce hukuma ta shiga lokacin da za a kai ta sani. Kamar haka kawai mu yanzu kai tsaye lokacin da za su ta mu sani ba. Ejojin nasu ma ba mu san su ba. Ba mu eh. san ma mai ake ciki. Kawai kuma shi kenan zai su je su kwaso rigima. Mu kuma mu tashi tare-tare muna zancen za mu Algeria ko za mu tura wani abu Algeria wanda ba mu ma san yaran ba ta kamar mai da gidajensu da iyayensu. Hmm. ne problem din abin da na faɗa farko shi ne hmm. su 'yan ƙasa ɗinke sa ake yi kowace ƙasa ta san darajar ƙasarta ɗinke ƙasarta take. Hmm. Yawwa amma yanzu ban sani ba in za ku iya ba mu kwantas ɗinsu a matsayinsu na 'yan Najeriya 'yan Kano. Yan uwanmu wanda dole in ka ji irin wannan tausayi zai kama ka kuma mun san irin wahalar da suke sha. a waje da sauransu ku ba da contact ɗinsu in kun samu ku bani za mu ga yadda za mu yi contactin ɗinsu kuma mu ji irin shawarorin da za mu ba su mu ga kuma yaya za a fitowa al'amarin. Haka kuma Salim Umar Ibrahim ya tuntuɓi hukumar yaƙi da hotaucin bil'adama wadda ake kira NAPTIP da Turanci. Yawa sunana Abdullahi Babale kuma ni ne shugaban shiya wanda yake kula da jihohin Kano, Jigawa, Katsina, da kuma jihar Bauchi na wannan hukuma ta yaki da wucin bil'adama wato NAFTIP ta tarayyar Najeriya. Dama tafiye-tafiyen da ake yin su yawanci akasarin su ana yin su ne ta hanyar yaudarar su da ake da kuɗaita musu cewa idan sun je za su samu wata ingantacciyar rayuwa wadda sai daga baya-baya sun je za su ga gaskiyar lamari ba haka bane bauta za su yi yawanci waɗanda suke kokarin tafiyar da su ɗin suke musu su ba su kuɗin da zai kai su can ɗin ko su nuna musu hanya ko su haɗa su da waɗanda za su kai su can ɗin su suke cin moriyar wannan abubuwa sai dai kiran da muke da shi da su al'umma shine su sani cewa waɗannan mutane ba mutanen arziki ba ne kuma sani cewa shi Allah shi ke ba da arziki duk sanda suka ga wani yana yunkurin ya yaudare su ko ya aiwatar da irin wannan abu to su yi kokari su nemi taimakon hukuma da gaggawa ta hanyar sanar da mu kofar mu a buɗe take kuma a takaicen takaitawa a dukkanin hukumomin tsaro na gwamnati muna da mu hanya mafi sauƙi ta sanar da mu wannan rahoto muna karɓa ko ta hanyar eh, kafafen sadarwa da kuma lambobin waya kamar kaga ta hanyar kafafen sadarwa ka yi turo mana complaint ta info kano at synaptic.gov.ng ko kuma ta ka kira lambar wayar sifili bakwai sifili takwas sifili shida sifili ɗaya eh, takwas sifili sifili ko kuma ka kira lambar shida biyu bakwai ko kuma ka zo da kanka ma ka kawo mana rahoto a duk kowane uh, ofis ɗin wanda yake a uh, akwai muna da ofis a Kaduna muna da shi a Katsina da kuma nan Kano wanda duk shine ma ke kwafarin jihohin da na faɗa yana nan a nan unguwar taro to abin da su al'umma ya kamata su yi ne, ko ɗan uwanka ne ka samu labari ta karkashin ƙasa yana yunkurin yin wannan abu da sauransu na halakarwa to eh, kamata ya ka taimaka ka sanar da hukuma da wuri gudun da na sani akan abin da ka iya biyowa baya wannan shine kiran wannan hukuma ga al'umma baki daya ina ya saurin Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awul Suleiman da Bilkisu Ahmed da wakilinmu a Kano Salim Umar Ibrahim da kuma editan Musagir Kano Sali. Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.